'yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka a cikin assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaba ɗaya waje sai har gizo mu dai ba mu ciku ba mu mu samu ba mu samu mafita ba mu fita ba an mun yi ta nan suna ta nan an mu fita ta nan suna ta nan ga goyayyakin mu can sai aka ce ga mota ɗaya da aka mana su matasa ba su tafi ba daga bako sai aka ɗauki motan da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi sai kawai aka tafi da shinkafa Allah ta buga tiya ga ƙarshe kawai suka tafi da motan kuma da shinkafa a ciki ba ba mu ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe biyu ko litsari suka zo da karshe kan ma ya ga aka kama a mutane mun da Allah ya taimake mun yi escape da mun shara amma abin kan gaskiya ba gari da dadi ba yadda ake da yawa mutum miliyan shida ko bakwai a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan biyu a sai abinci a raba sai dai ƙara ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a sayo abinci. Yau shirin na jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya kan yamutsin da aka samu game da rabon kayan abinci na tallafin rage raɗaɗin tsadar rayuwa a Najeriya. A dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah mai ta da waɗanda suke da da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. Madalla Masu kamar yadda ba a gaza sani ba gwamnatin tarayyar Najeriya ta danka naira biliyan biyar ga kowane gwamna na jiha talatin da shida na ƙasar, a wani mataki na rage raɗaɗin rayuwa da janye tallafin da gwamnatin kan sa a cikin farashin albarkatun mai na ƙasar ya jefa al'umma. Jihar Bauchi na cikin jerin jihohin da suka amfana da wancan agaji na gwamnatin tarayyar Najeriya, kuma tun gabanin fara rabon kayan ne, gwamnan jihar Bala Muhammad Abdulkadir ya fayyace sigar yadda aikin rarraba kayayyakin zai gudana a tsakanin al'ummar jihar. kowane karamin hukuma an yi riga yawan mazabun su kuma an ba su wanda ya daidai da su sarakuna shugabannin ƙananan hukumomi sauran shugabanni su ne suke da ruwa da tsakiya wajen rabawa babu maganar siyasa ko kuma wani kyaman kowa haka kuma ma'aikata za a biya su kudin hutu za a biya wanda suka yi ritaya kudin gratuity dinsu a ƙananan hukumomi kuma da jiha za a ba 'yan makaranta su ma scholarship dinsu za a ba da tallafi musamman wa mutane da yawa har ma wanda suke taimakawa a asibitocin irin masu agaji na musamman za a raba kayan abinci kawai na biliyan biyu wanda gwamnatin bauchi ta saya ta bayar kyauta sauran kuɗi kuma an sake ba da biliyan biyu da muka zo shine muka rarraba shi aka kakkasa akwai kuma sauran kudi wanda gwamnatin tarayya za ta take tsammani za ta kawo mana biliyan uku an ɗauka kuɗi ne to amma abinci suke kawowa shi ma mutanen bauchi sani yana nan aje bayan wannan jim kaɗan an gama tarawa za a sake basu kuma za a sayi motoci insha Allah yadda za a kawo tallafi wa masu sufuri a cikin gari da makarantunmu da sauran wurare insha Allah abinda duk za mu yi za mu yi kokarin mu adalci kuma mu ga ya dore a yi tallafi wa matasa da mata da shugabanni musamman ma masu na addini da kuma na sarautu dama mun yi shi a lokacin da ciwon mashako ya kama mu ba taba jin wani ƙorafi ba wannan duk ma za a yi a cikin gari kuma masallatai da sauran ƙungiyoyin addinai da sauran da matasa duk za a basu To sai dai lokacin da aka zo gudanar da aikin wannan rabo a yankin karamar hukumar Bauchi, shalkwatar gwamnatin jihar Bauchin bayan kaddamar da na matakin jiha an ci karo da yamutsi da kuma kalubale gagarumi. Kuma waɗanda suka hallara a filin da aka ce za a yi rabon musamman ma mata da yaransu ƙanana sun koka matuƙa. na Hadiya Khadija Musa. To ranar an ce da a yi rabban shinkafa. To sai muka ebi jiki gaba ɗaya mu mata da goyayyakin mu sai muka shiga. To ga mota dai tana tsaye sai aka ce da a raba shinkafa. to muna zaune muna zaune muna zaune shiru da gaba ba da gaba ba can kuma sai ga matasa su suka shigo to suna shigo wannan suka zo suka tada hargitsi a wannan gurin to sai aka fara fito da shinkafa a sai suna wawa suna iba suna wawa can sai aka buga tiya gas a wajen gaba ɗaya waje sai ya hargitse mu dai ba mu tafi ba mu mu samu ma mu samu mafita ba mu fita ba in mun yi ta nan suna ta nan an muka ta nan suna ta nan to sai muka haɗu sai muka tsaya mu a waje ɗaya ga goyayyakin mu ga 'ya'ya haka can sai aka ce ga mota ɗaya da aka mana muka zauna mun dai kai kimanin ƙarfe biyu muna wannan wajen mu ba a bamu ba su su ba su tafi ba ƙarshe kawai sai muka fita muka ce da mu tafi wasu suka ce mana mu tsaya daga bako sai aka ɗauki motar da aka ce ga shinkafa a ciki aka tafi sai kawai aka tafi da shinkafa Allah ta buga ta yaga ƙarshe kawai sai suka tafi da motar kuma da shinkafa a ciki ba a bamu ba gaskiya kan wahala kan ya wahala mun sha abun gaskiya ba da daɗi saboda lokacin da muka je tun karfe goma na safe ba mu bane da barin wajen har sai wajen karfe biyu tsarin wannan din wahalar da ake ciki ana kofawa ana wannan to mutane kuma daga karshe polisa dai suka zo kawai abin da ya ba kyan gani gaskiya abin da ya ba da ya ciya da gaske kan ma ciya ga aka kama watsa mutane wanda ya yi kokarin yake kiran shi ya ce ya wannan wanda kuma ya ja zai ta wahala mun samu da mun wannan da Allah ya taimake mu mun escape da mun sha lafiya amma abin kan gaskiya ba gari da daɗi ba mu dai muna so a mana kokarin inda za a samu a yi cycling din wannan abu ta irin wannan samu a taimaki mata saboda a yau mata ne da wanda fasan su suke cikin wahala mazajen su su suke bana su da wani komai za a ga mace ne suke zuwa ta neman abubuwa da abin da za su ci menene da wani dai ya koma dai kawai kanka gaba daya da haka muna so a taimaka mana a taimaki mata gaskiya ce saboda mata na cikin wahala gaskiya ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ya tabbatar da cewa ana ci gaba da rabon kayayyakin ko kuma a'a amma nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu fashin baki ke faɗi game da wannan batu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Ko ji ko ke nasa samura ya to da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma. Masare tun lokacin da gwamnatin Najeriya ta ayyana wannan zancen tallafin abinci ga 'yan ƙasa masana da masu fashin baki ke tofa albarkacin bakinsu game da lamarin. Mu'azu Umar Harɗawa wani mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum a jihar Bauchi, Najeriya. Alal hakika tsarin kwata-kwata ina gani akwai gyara a cikin al'amarin. Yadda ake da yawa mutum miliyan shida ko bakwai a jihar Bauchi a ce an ba da biliyan biyu a sai abinci a raba sai dai kara ta'azzara farashin kayan abincin ma in an ce za a shiga kasuwa a sayo abincin tunda duk yanzu ɗan najeriya daga inda ya ga kasuwa ta bude to bukatarsa kawai shine ya ta'azzara farashin kayansa saboda menene wani yana da ha'inci da haɗama wani kuma in dan karami ne abin da yake samu ribar bata ishe shi ya ci ba mai provision a kasuwa so yake ya idan ya duba ribar da take da yake samu in cinikin dubu goma zai riba sa bata fi dubu da ɗari biyar ba to dubu da ɗari biyar ɗin nan bai fita ciyar da shi da safe ba ba za ta ci da shi ranar da yamma kuma ba dole ba ne kuɗin ya yi da eh, saboda aka rabar irin waɗannan ka dole ne a gyara a gyara fasalin abin an bijiro da wannan ba da tallafi ne a sanadiyar janye wato tallafin mai ai yanzu janye tallafin mai ya zama bala'i a najeriya idan ka duba idan unguwarka mota ashirin ne guda goma sha biyar sun ajiye daga kaje garejin mota za ka samu yaran gareji kwallo kawai suke a garejin tun daga mai gyaran batir mai gyaran lagireto salansa ilatrisha da mai fenti da mai gyaran ta da kowa ya kai kusan mutum goma sha biyar da sun rasa abin yi kashi hamsin cikin ɗari kuma kaga ciki dole a bashi wani in yi haƙuri da talauci wani ba zai yi ba musamman matasa kai idan ma ka duba ai su shugabannin sun san menene politics idan ka je kasashen da suka ci gaba irin su amerika ingila da su germany da su saudiya duk wata wanda yake da takardar zama dan kasa national id card akwai kudin da ake bashi ko a gindin gada ake kwana za america in ka samu mutumin da yake america dala 900 ake bayarwa ma wanda bayya cdd e e bayya sadada don kar ya lalace ta kasa saboda rashin abin yi in ka je saudiya dala dubu 200 ake biya riyal dubu ake biya a saudiya ingila in kaje su ma da nasu fasalin haka abin yake haka fa masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe don allah ya kai mu ya zo a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.